sunana usman bugaji na zo don taro a kan matasa na nigeria da hanyar za a ci gaba abubuwan da nake so ni matasa su gane don da su muke magana shine ku lura da yadda 'yan siyasa suke amfani da ku suke jefar da ku an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu duk lokacin da aka zo zaɓe matasa ake nema su ake sawa su yi aikin ƙarfi a wasu wuraren ma su yi aiki na rashin gaskiya amma ana samun kujera an yi watsi da su 'yan sanda da sojoji da 'yan masu kare manyan 'yan siyasa za su kare su su rufe gidajensu ba ku ƙara ganin su sai ana gab da lokacin wani zaɓe sannan kuma za a zo a neme ku ya kamata kuma ku yi hankali a wannan rayuwar ba a damu cikin shekara uku da rabin nan ba shin ko kun yi rai ko kun mutu ko kun je makaranta ko ku je makaranta ba ko kuna da iyali ko ba ku da su duk wannan ba a damu ba sai lokacin ake bukata ku saboda haka ya kamata ku da kanku ce kai wannan abin ya isa an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu ya kamata ku haɗu ku yi ma kanku hisabi ku ga abin da ke gabanku ku ga menene ya kamata ku yi ma kanku don ku ceci kanku daga cikin irin wannan wato ka iya cewa bauta da 'yan siyasa suke sanya ku saboda haka idan kun haɗu ko da a unguwa ne ko a marhala ta ƙaramar hukuma ko marhala ta jiha baki ɗaya ko marhala ta ƙasa baki ɗaya idan kun haɗu ku gaya mu kan kushin a naku tsarin a yadda ku kuke gani me kuke buƙata ku zama mutane idan kun san abubuwan da kuke bukatan nan ku zama mutane ba laifi ku samu shawara daga wanda kuke ganin za su iya ba ku shawara amma aikin naku ne to sai ku zo ku ce to wace hanya ce za ku bi ina son in gaya muku ba fa wanda zai saurare ku idan ku da kanku ba ku da karfin da za a saurare ku menene karfin da za a saurare ku ya zama ku nan matasa kuna da wani abun da idan ba a saurare ku ba za ku iya hanawa amma idan ba ku iya hanawa ba ku iya sawa to ɗan siyasa ne irin na najeriya na yau ba na jin zai kula da ku bari har ya saurare ku saboda haka sai kun zo kun samu wani abu nan ina nufin kuna iya cewa to dukkan kuma tasa idan wanda wani yana son a zaɓe shi to ku zo ku rubuta alkawali a rubuce idan ka samu mukamin nan ga abin da za ka yi in kuma ba kai ba mu ma ga abin da za mu yi maka saboda haka idan shi bai yi ba ya san bai tsira ba domin in shi ya tsira saboda yana da 'yan sanda ai yana da sauran mutane waɗanda yake ji da su saboda haka ku yi masu ƙararar ƙiri-ƙiri domin abun ba kunya ba tsoron Allah domin wanda duk yake siyasar ƙasar nan ya san Allah ya ba mu arzikin da za mu taimaka wa matasa amma kuma kowa ya sani sace kuɗin nan ake yi sai ka ga mutum ya shiga eh, kujerar mulki kafin ka ce mi ya canza gida ya canza mota ya canza kaza ya canza kaza amma unguwar shi da waɗansu ka zaɓe shi suna na cikin talaucin su har ma ka ce ya dawo wani sabon zaben ya iske su talaucin ma da ya same su akan ya fi haka to eh, dokta yanzu ina so maka wata 'yar tambaya dangane da maganin addini baka jin an an raba kan matasan najeriya ta fuskan addini a to ai inda har suka fahimci haka shi yasa nake son su taro ya kamata su fahimci masu raba su akan addinin ai waɗanda suke son su lalata su ne domin ai abinda ya shafi matashi Kirista shi ya shafi matashi musulmi sau da yawa abinda za su ci da aikin da za su yi da yadda za su su zama mutanen kansu ai duk shi ne ke gaban su ko addinin ma zaka in baka da waɗannan ai ba zaka yin shi ba cikin kwanciyar hankali saboda haka su manta da irin wannan bambance-bambance su haɗu a kan cewa su a matsayinsu na matasa sai sun san yadda za su da 'yan siyasar da suke sa su aikin banza su zo kuma suna sanya su wahala kuma su ƙi ganin su kuma su canye musu kuɗi kuma su ƙi musu aiki sa'in nan don renin wayo kuma su sake dawowa suna tambayar su sa'adar sai a raba su a ce ai wannan kaza ne wannan kaza ne ko a tunzura ɗaya zuwa ɗaya ya kamata in sun yi taro su zauna su gane cewa ga wasu fa mutane suna son su lalata su ya kamata su yi su kiyamun laili su gaya za su yi tuntunkari waɗannan mutanen kuma wace hanya za su bi don su tabbatar da ba a ci gaba da irin wannan abubuwa da ke lalata su ba. Madalla mun goyi